sai eh, dama wannan abu ne da dama ake aka yi da masu hangen nesa sun tabbatar abin da zai faru kenan saboda su isra'ila babban burinsu kenan wannan aka cika musu su kuma amerika sun kudurta cewa lallai za su cika musu wannan buri nasu su kuma falastinawa babu abin da za su iya yi da a fito a kashe su kuma shine ya faru a yanzu amma a kwanakin baya kasashen duniya kamar su turkiya sun yi ta magana da cewa wannan abu amurka take kokarin yi ba abu ne da zai haifar da zaman lafiya ba illa ya kara haifar da taɓarɓarewar zaman lafiyan da yake jariri ne a wannan yanayi har ta kirawo taro na duniya ta fitar da matsaya kuma ta gabatar da shi a zauren majalisar ɗinkin duniya wato a takaice dai yanzu su waɗannan falastina ba su da mai mara musu baya dangane da wannan fafutuka tasu babu wani wanda zai mara musu baya saboda dama babu wasu ƙasashe masu karfi mira wanda suke bayansu shi yasa haka yake faruwa yau da a ce akwai biyu daga cikin manya-manyan kasashe masu fada a ji a sauran majalisar ɗinkin duniya na tsaro kasashe guda biyar da ce akwai biyu kacal da suke bayansu kamar yadda aka samu wasu kasashe rasha da china suna bin bayan eh, a kan yakin da yake faruwa to da haka bata faru ba abin ya kasance ba bin bayan kuma duniyar musulunci ko larabawa ba su da karfi ba su da haɗin kai ballantana su fito su magana da harce ɗaya duniya ta ji su shi sa duk wannan abubuwa yake faruwa kuma haka abubuwan za su ci gaba da faruwa har sai ranan da su kansu larabawa suka samu haɗin kai suka tabbatar da cewa lallai ana musu danniya kuma ana amfani da rabuwar kansu ana cimma wasu manufa in ba a samu wannan ba to haka za a ci gaba ila yau mu ta To ina tasirin kungiyoyi irin na kungiyar kasashen musulmi ta OIC da kuma kungiyar kasashen larabawa ta Arab League? AI abin da ake bayani shine su kasashen larabawa kansu a arabe yake. Shi sa ma aka samu akwai wasu kasashe da suke ganin cewa abin da Isra'ila ma take yi daidai ne. Sannan kuma akwai kasashen musulmai da har ila yau suke bin bayan Amerika a duk abubuwan da take aiwatarwa saboda alakar siyasa da ke tsakaninsu domin haka ba su da ikon fitowa su ce Allah wadarai ko kuma abin da aka yi ake yi bai dace ba ballantana ma a samu hada da baki daya abin da zai ba wa mutane takaici shine hatta daga cikin larabawan ma akwai waɗanda salarinsu daga wajen isra'ila yake fitowa ba wani aiki suke musu ba illa su dinga sai da sirrin 'yan uwansu wa isra'ila kawai sannan kuma akwai kasashe da dama da suke ganin cewa ma'a isra'ila tana da yanci aikatawa domin wannan guri nasu ne to irin waɗannan abubuwa shi yasa ba a samun haɗin kai da kuma goyon baya ballantana a samu cin nasara a kan irin wannan cin kashi da isra'ila take da kuma ƙasashen yammacin duniya da suke mara mata baya. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana. Amin ni ma na gode sosai.